da'awatihi wa sanna bi sunnatihi ila yawm din ba haka wa assalamu wa rahmatullah barkan mu da a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 26 ga watan biyu shekara ta 1423 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga jirgin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na bakwai ga watan biyar shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen babu ta'zir haka ne ko wa hukmu fa'il yau kuma za mu tashi kitabul jihad wannan kuma shine darasi na 106 da shida a jiya idan ba a manta ba lokacin da muke magana akan matsalar shan giya hukuma da ake wa mai shan giya haddi ne ko ba haddi ne ba muka yi maganar waɗansu al'amurra guda bakwai da na ce duk malamai sun yi ittifaƙin menene haddi ne sauran waɗansu kuma waɗanda ake cewa haddi ne ko ba haddi bane ba na kawo guda shida kwakwalwa ta ta kasa tuno na bakwai din cikon na bakwai din shine ridda idan mutum ya ridda ya bar addinin musulunci kaga za a kashe shi wannan shi ma da nasi ne an fahimta ku an fadi jajin to na manta ne shikenan na mimita muku abin da kuka faɗa jiya zan kara karantawa kamar yadda mai littafin ya faɗa yace qad tafakal al-ulama ala hadd zina was-sarikati wa shurb khamri wa hadd muharibi wa hadd al-qazfi wal qatl fi ridda wal qisas fi nafs idan kun lissafa za ku ga bakwai kenan haddin zina ɗaya kenan as-sariqa shirbul khamr haddul muharib haddul qazf al qatl bi al qisas fi nafs amma shi abin gurin ya lissafa da shirbul khamr wanda gaskiya lissafin mu ne mu mu da shi ba an ga an fahimta ko to ku haddan am kama salafu fi uqubati jahdil ariya uquba ta mutum ya karbi aran abu sai ya musu yace san ba shi ba mutum ya karbi aran keken ka ya musu yace san ba shi bane ba to idan ya tabbata cewa an tabbatar shi ya karba to me za a yi masa za a yanke masa hannu irin yadda ake yankewa hannun barawa ko kuwa walliwat da mutumin da zai kusanci namiji dan uwansa wa itiyanul bahima wa tahmilul itiyanul bahima mutum ya sabu da dabba kenan wa tahmil al-mar'ati al-fahla min da kuma yadda mace za ta samu namijin dabbobi ta dora a kanta wa shine mace ta sadu da mace uwarta malai kuke surutu wa akli dami wal maitati wato mutum ya sha jini irin wanda an haramta kansa jini mai kwaranya da kuma almaita wato a mushe kenan wa lahmil khinzir da naman alade li ghairi daruratin wa sihri da kuma wato sihiri wal qazfi bi shurbil khamri da kuma ka jefi mutun cewa mashayi ne amma in ka jefi shi cewa mazinaci ne wannan shine kazafi wanda aka ce a maka bulala 80 amma in ka jefe shi da wani abu na fasikanci ba zina fa to wannan baya cikin abin da za a ce a maka haddi na bulala 80 da ka sai kawo shi nan cikin abin da aka yi sabani wa tarki salati takafulan da mutum ya bar sallah kawai dan kasalanci ba dan yayi inkarin ta ba wal akli fi ramadan hal yusamma haddan aula ko mutum ya abinci ko abin sha da ramadana faman qala yusamma haddan ajaza ziyadata fi ta'ziri alaiha ala al-ashrati al-aswa wa man qala la yusamma lam yujizhu wato dana ko da dan mu san abubuwan su malamai suke sabani a su kuma ka'ida lokacin da aka yi sabani kan mas'ala ba a cewa wannan zance jumhurin malamai suka faɗe shi ba haka shi yake da karfi akan wancan zance wanda malaman da suka faɗe shi ba su da yawa an gane ko a'a ko da wannan zancen a ɓare ɗaya mutum ɗari suka faɗe shi wancan zancen a ɓare ɗaya mutum uku suka faɗe shi to wannan dan yawan su ba a rinjayar da zancen su kan waɗancan kamar yadda wannan dan kaɗan su ba a ba'ifantar da zancen su akan ɗauke su ne gaba ɗayan zantukan guda biyu a kai su kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kun fi sai in farudduhu قل الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا dukkan zancen da ya tabbata cikin hadisi cewa manzon Allah ya ya ya ce kaza ne to shine za dauka a matsayin kaza ne ko zancen da ya fi kusa da fadin manzon Allah sama da zancen da ya nesa da shi ina fata an fahimta domin ubangiji ta ala bai wajabta wa al'umma biyayya ga wani cikin mutane ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zancensa ana iya karɓar wani wani kuma a mai masa kamar da imamu malik ya faɗa kullum yi ukhadhu min kalamihi wa yuraddu illa sahiba hadha qabr zan shiga kai tsaye kitabul jihad lafazin al jihad asalin sa masdari ne akan ce a larabci jahaba yujahidu jihadan ko jahaba yujahidu mujahadatan da al jihadu da al mujahadatu dukkan su abin da yake nufi a larabci bulugul mashakka wato mutum ya kai wata matuƙa ta ɗaukan nauyi ko mutum ya kai wata matuƙa ta shan wahala jibintar nauyin abu shi ne ake kira jihadi duk abin da baka yi shi ba sai da jibin goshi to shi ne ake kira da suna jihadi amma a larabci shi ne bazlul juhdi wa saqa fi muharabatul kuffari wato yin iyakacin kokari wajen yakar kafirai yin amfani da dukkan dama da kake da ita dama ta dukiya dama ta karfin jiki dama ta makami dama ta kulle-kulle da iya makirci wajen raunana kafirai wannan shine mai jihadi an fahimta ko sawa'un mutum ya yi amfani da dama ta karfi ko dukiya ko makami ko baki dukkan abin da ya yi amfani da shi wanda zai raunana kafirci ya ɗaukaka musulunci wannan abin nau'in ne min anwa'il jihad nau'i ne cikin nau'ikan jihadi ina fatan kun fahimta da haka karkashin hadisan za mu ga nau'ikan jihadi din duk suna fitowa karkashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man mata wa lam yabdu wa lam yuhaddith nafsahu bihi ma fa'ala shu'batun min nifaq rawahu muslim wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man mata dukkan wanda ya mutu wa lam yazu bai taɓa yin yaƙi ba yaƙi na ɗaukaka kalmar Allah da raunana kalman kafirci wa lam yuhaddith nafsahu bihi da kuma taɓa labartawa zuciyarsa yaƙin ba bai taɓa ɗarsuwa ba cikin zuciyarsa ko tunaninsa cewa kai ya kamata a ce wata rana na fita jihadin musulunci inda zan samu dama ko wannan tunanin bai taɓa yi ba mata ala shi ubatun min nifaq to ya mutu akan wata sifa cikin sifar munafiki dukkan mutumin da ya mutu shi bai taɓa zuwa jihadi ba zuciyarsa bata taɓa labarta masa ta hanyar tunanin cewa ya kamata in je jihadi ba to ya mutu mutuwa a bisa da sifa daga cikin sufar munafiki wato kaga wannan hadisi akwai lafi suwa akwai tsoron kasuwa kuma yana nuna mana wato ainihin jihadi abu ne mai girma tunda ya kai matsayin ko dai baka samu damar yin shi ba to zuciyarka ta rinka labarta maka cewa in ta kama za ka yi ko da yanzu ba ka da halin yi to zuciyarka ta baka bayanin cewa in ka samu halin yi za ka yi amma ya kasance zuciyarka ba ma ta so a ambace shi baka yi ba kuma baka tunanin sa kuma baka son a ambace shi to idan mutum ya mutu a wannan hali ya mutu a bisa ga sufa daga cikin sufofin munafunci ka kuwa wannan ba karamin wa'id bane abinda ake nufi wa'id shine tsoratarwa da firgitarwa da nasoshi na alqur'ani suke yi kamar al'anti mutum da abu ko a masa balagana da wuta ko a ce abin nan siffa ta cikin siffar kafirci ko siffa cikin siffar munafinci Allah ya tsare وعن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم an karbo hadisi daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace jahidul mushrikin bi amwalikum ko yaqi mushrikai ko yaqi kafirai bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da gangan jikinku wa alsinatikum da kuma harsunanku wato kaga anan gurin hadisin ya kunshi nau'ikan jihadi har guda nawa har guda uku idan mun kalli abin da ake jihadin da shi jihadi da gangan jiki shine almubafara ka fito filin yaki da kanka jihadi da dukiya shine mutum ya yi amfani da dukiyarsa ko da shi bai je da kansa ba ya yi amfani da dukiyarsa wajen sayan makami ya yi amfani da dukiyarsa wajen sayan abinci wanda zai zanto guzuri ga sojojin addinin musulunci ina fata an fahimta domin idan ana yake dole a bukaci abinci kuma yaki yana bukatar kashe kuɗi masu farin yawa dan kankanin yaƙi idan aka yi shi inda za a lissafa kuɗin da ya ci to sai kai mamaki kwarai da gaske ko da yan ƙananan rigingimu da ake tsakanin wuri kaza zuwa wuri kaza za a ce an yi safi ba a fita kasuwa ba idan kai lissafin abin da ya kamata a samu inda an je kasuwa din yanzu da ba je ba a samu ba kaga yana cikin abin da yake ya cike idan kai lissafin ababen da aka ci ta fuskar abinci ababen da aka lalata ta fuskar dukiyoyi ababen da aka lalata ta fuskar rayuka ababen da aka yi hasaran su ta fuskar yawan bolar da aka yi amfani da shi ko kima ko masu da aka yi amfani da su idan duk kalisa ba sai ka samu cikin kwana biyar abin da yake zai haɗi da yana da matukar yawa shi yasa a cikin maganar jihadi ake maganar dukiya ba inda aka yi maganar jihadi a cikin alkur'ani fa sai an fara gabatar da dukiya kasuwar rayuka sai wuri guda an fahimta ko amma galibi wuraren da ake maganan kan jihadi akan fara gabatar da dukiya ne kafin rayuka innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sabiqun يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون da sauran wurare duk da suka zo cikin alkur'ani akan fara gabatar da dukiya sannan a yi maganar rai ina fata an fahimta amma wuri daya sai aka fara gabatar da rai sannan aka yi maganar dukiya shine inna allaha isra min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih ذلك هو الفوز azim ina fata an fahimta wato kaga ashe dukiya tana da amfani kwarai da gaske to tunda ko ana jihadi da dukiya ashe kuma sai mun neme ta kenan sai mun neme ta fuskar aiki ta fuskar sana'a ta fuskar noma ta fuskar kiwo ta fuskar dukkan wata hanya da ubangiji ta Allah huwa sai mun don neman kuɗi ba a yadda mu zauna mu zanto ci ma zauna ba ba a yadda mu zauna muna da karfi ya zanto sai an kashe riga a bawo mu karasa sai an kashe wando a bawo mu karasa ko muna zaman mu banki zaman kashe wando zama na rashin sanin manufa don sai da dukiya yake jihadi in babu dukiya jihadi ba zai iya yiwa ba da me zaka sai makami a yanzu idan kana so ka sai bindiga wanda take mai cin harsashi goma mai cin harsashi goma sha biyar mai cin harsashi hamsin nawa ne kudin ta a yanzu kana son pistol nawa ne kudin ta bayan ka samu bindigar kuma idan kana eh, eh, harsashin za ka yi amfani da shi nawa ne kudaden sa duk kuma yana bukatar dole sai an nemi kudi kenan dan jihadi dole sai da dukiya ina fata ana fahimta da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace jahidul mushrikeena bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ko yaki mushrikai da dukiyoyinku ko yaki su da kawunanku ko yaki su kuma wa alsinatikum da kuma harsunanku yaki ta fuskar harshe shine an tariqi iqamatul hujjati alaihim wato tsayar da hujja su ta yadda ko da su karɓi musulunci ba a fili take ka kure su ta fuskar hujja da dalili in ma shi shugaban kafirci bai yadda ya karɓi musulunci ba mabiyansu za su gamsu da wannan dalilin da ka kawo kaga jihadi bil lisan kenan sannan kuma kiran zuwa ga addinin musulunci din sannan mujadala ko muqabala da su in ta kama su suna kare ƙarya kai kuma kana kare gaskiya duk wannan nau'i ne daga cikin nau'ikan jihadi da baka sannan kuma zikiri idan an fita filin yaki din dan a nan gurin ma zikirin da kake da kabbara da kake yana jefa tsoro a cikin zukatansu da haka Allah ya yi wallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkuru Allah kaseeran la'allakum tuflihun ana yakin fa amma aka ce wadhkuru Allah kafiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun sannan ku yari da zaka rinka yi ka zuga kanka a wajen yaki ka ce sai ni mai fada da arna goma kana wani barazana kana jujjuyawa kudan ce kai wannan bikila ko abin da ya taka wallahi dan koya kai wata kalma irin wannan sai ka jefa musu tsoro irin wannan kalmomin za mu yi ta koyon su a cikin koyarwar alkur'ani mai girma ku duba annabi Musa alaihi salam lokacin da suka zo muqabala gaban Fir'auna gari guda aka taro masa fa na yan kallo ba gari ga kuma an aika kasa kasa an dauko da masu sihiri da masu tsafi da rufa'ido aka je aka yi order su gaban zuwa kuri yana kallon su daga shi ba kowa tare da shi sai annabi Harun alaihi salam yana kallon su yake da su wailakum la taftaru ala allahi kadhiban yuhitakum bi azab wa qad khaba man iftara sai kaitanku ina jin tausayinku ku gari guda zai kalla shi kadai kaitan ku ina jin tausayin ku la tafsiru ala allah kadiban wallahi karku wa allah ƙarya fa yushitakum bi azab sai allah halaka da ku da azaba gaba daya wa qad khaba man iftara makareci yayi hasara da babban murya fadin wannan kalmar ke da wani ya faru fa tanaza'u amrahum bainahum sai suka fara sabani a shiga mukabalar ko ba za su gaba shi zai fara yin magana ko mu za mu fara yi shi zai wa za a yi kaga ya riga har gitsa musu lissafi tun daga nan ya karya musu kashin ba ko irin wannan jihadin ba baka idan an zo filin daga ka rinka barazana ba kana da kana magana da babban muryar za ta rikita su in ka iya makirci kana so ka wadansu kalmomi waɗanda suke sun kulli makircin yaƙi da dabarun yaƙi su duk ba su sani ba akwai wani cikin baraban musulunci aka kama shi a sojojin abokan adawa suka kama shi ana shawara a kashe shi ko kuma a tafi da shi a matsayin bawa yace tausayin ku nake ji kun ga nan gaba ɗayan nan gurin muna zagaye ne da sojojin musulmi ba kofar da za ku ji ku ko kun kashe shi kuma lokacin ba kowa ita yanzu ya ba a yi to ta ganin abinda za a yi eh inda kuna son ranku lafiya ku ba ni dama in tafi in je sai in zo in samu shugaban musulmi in loka muku alfarma a yarjejeniya da ku a baku ita ta lafiya a yarjejeniya tsaje ta wutar yaki sai kalli juna suka ce a haka ba yi a haka ba yi <laughs> wannan ba jihari bane da baka ba akwai bukatar wannan a wajen yaki ba kuma abinda Ali bin Abi Talib yayi lokacin da waɗansu kafir ya fito za su yi mubaraza da shi a wajen yaki sai Ali bin Abi Talib ya ce masa ma karatu li da rajulain ali ban fito da in yaki da mutum biyu ba shi wannan kafirin ya dauka wani daga cikin kafirai ya biyo shi sai ya waiwaya domin ya ce wani koma kafin ya dawo ya fare kansa dan ya san in za a yi da gaba da gaba wani kaso ne za a sha wahala kaga sai da aka masa babara sai aka kifar da shi to duk ana bukatar wannan a wajen jihadi nau'i ne daga cikin nau'ikan jihadi da haka musulmi su ake zama wayayye sosai da sosai kar mutum ya zama ba gidaje an gane ko wayo kuma ba sai mutum ya yi makaranta ba yana koyar wayo a makaranta yana koya akan titi yana koya a saboda shekaru yau da gobe wayo kuma ba sai mutum zai iya ga wani ya makaranta ba da wayo sai gashi cikakken dan boko ne yana da masters yana da masters ko PhD ma amma bai waye ba yana da ilimi a ba da wayewa yanzu yanzu sai ka kifa shi yanzu yanzu nan sai mai kwasa mai tafasa da tumatir a bakin titi ya kifa shi da digiri din shi komai har guda uku a ga wani da ba haka bane ba to inda muka dauka abin nan sai muka dauka cewa zuwa makaranta dan kawai na je jami'a na zama wayayye eh na sami ilimi wanda irin wanda bai je jami'a bai samu ba amma ba sai kinin na fi shi wayo kike zai iya mun ba ina zaune zai karbi kuɗi na soke aljihu ya tafi ya sai da ni ni ban sani ba jahidul mushrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alfirtikum ko yaƙi musulkai ta hanyar guntiyoyinku da kawunanku da kuma harsunanku rawahu ahmad wa nasa'i wa sahahahu al-hakim imam ahmad ya rawaito wannan hadisi da imam nasa'i imam al-hakim ya inganta shi banda kuma imam abu dawud da ibn hibban da su rawaito hadisin hadisi ne kuma ingantacce bari mu karin gaba wa na aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah ala an-nisa'i jihadun qala na'am جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة رواه ابن ماجه وأصله في البخاري me kace a cikin tambayar ka duk yana ciki kaga kun watsa labarai suna yan jarida sojojin musulunci ne inda za su kyauta sojojin musulunci domin lokacin da kake magana a jarida miliyoyin mutane ke sauraron a cikin minti biyar sai ka isar da sakon da in mai wa'azi ne babu rediyo babu talabijin sai ya yi shekara goma yana yi kafin ya isar da wannan sakon shi yasa turawa da yahudawa suke amfani da kafofin watsa labarai wajen cimma manufofinsu ko na addini ko na siyasa ba ma mu ko muke banzantar da kafofin watsa labaran mu ba ma yin amfani da su wajen yatsa addinin yanzu ka duba ko da a najeriyance idan ka ɗauki kafofi na watsa labarai waɗanda suke masu zaman kansu mallakar waɗanda ba musulmi ba ba za ka haɗa da musulmi wani musulmi ne suke masu shi mai musulmi suke da shi na kafar watsa labarai mai zaman kanta wadda take ba ta gwamnati ba to amma su ba tun daga jarida har zuwa talabijin har zuwa tashar rediyo nawa suke da shi a cikin Najeriya amma mu kanmu bai wazo mu san wannan ba dauki kuma waɗanda ma ba da sunan addini ba aka kafa su amma kasancewar waɗanda suke gudanar da su sun zanto masu bin addinin kiristiyanci ne gaba ɗaya su aka kiristantar da su kaddara hatta na gwamnatin tarayya ko kuma wanda gwamnatin tarayya take da kaso a ciki wata rana muna zaune a jidda a gidan wani na sai kawai muka buɗo talabijin sai ga wannan tashar ta lagos ait ta ce kowa ait wanda gaba ɗaya idan ka kalle ta cikin 24 hours kashi 90 cikin 100 na abin da ake yaɗa wa kiristanci ne ko kai tsaye ko ta hanyar dabara sannan in za a nuna kalca din najeriya ba za ka taɓa ganin an nuna maka mace a atamfa wadda ta rufe daga gwiwa abin da ya kasa ba duk matar da za a nuna ma a tashar to lalle in ta sa suket na arziki shine wanda ya zo gwiwa amma ba haka ba a rabin cinya yake kuma ana ba da wannan a matsayin hoton Najeriya a kasar waje kuma kashi arba'in cikin ɗari na abin da ake gudanar da tashar da shi daga gwamnatin tarayya yake kuɗin mu ne nan mu duka to kaga anan gurin matsalar mu kenan anan gurin sai kaga ina amfani in boko mu musamman wanda suka je koli suke da matsayi ko mukami ko menene ina amfanin su wani tunani suke mana me suna wakiltar mu daidai Allah hakika masu wakiltar mu kaɗan danne a cikin su in kaɗan ne ba su kara sun karya ba amma danne ba ma jin irin wannan takaicin wallahi idan ka kalli tashar zaka ji haushi kuma yanzu ka duba an zo NTA din nan an karkata ta NTA Bauchi NTA Barzo NTA a Azare um, a cikin Bauchi kadai to a cikin gombe nta gombe nta bajo ba nta kantungo nta wace ce idan ka je kowane state to abinda suke so su yi a tsarin su obasanjo idan aka buɗe waɗannan ƙananan tafiyoyin yadda za a kusanto da nta kusa da mutane to tun da mallakar gwamnati tare ne sai a farlanta musu jonawa da tashar su ta abuja ta yadda dukkan programs ɗin da za su rinka yi kafin su yi nasu na gida lokali guda biyu sai sun yi guda biyar ko shida ko bakwai wanda yake daga abuja ne kai tsaye kuma duk abin da za a sa kuma kafirci ne daga can abuja da to ina mutanen amma muna nan muna ta murna NTA Darzau NTA ah, ah, ah, azare NTA bajoga NTA potescom NTA ningi har da ningi mako <laughs> muna nan muna ta murna amma ba mu san wata tsaya aka dasa mana a ƙasa ba to kaga anan gurin sai kaga yan boko mu kamar suna da karatun boko amma ba su da waye ba wajen su gano irin wannan illar da ake mana kuma in sun gane wajen mataki suke dauka yawanci muna da sauran sallama mu yi saranda kawai sai abin da arna suka yi wai kuma an tashi lissafi za a san san sai a ce mu ne kashi 90 66 zuwa 70 cikin 100 wai su ne kashi 30 a gaskiya wannan illa ce wanda ya kamata mu kalle ta tsakani da Allah kafar watsa labarai wuka ce mai kaifi biyu ko a yanki tumatiri da ita ko kuma a yanka alade da ita ya danganta waye ke amfani da ita za a iya amfani da ita wajen sharri za a iya amfani da ita wajen alkhairi to kaddara ta shoshin mu din wanda suke mallakar gwamnatoci na jihohin mu ta sha talabijin ta jiha ta sha talabijin ta abin nan kaga a nan gurin abin da idan ka kalli program din su ya hakuri mana malam ka sauke hannu idan ka kalli program din su za ka yi diddiga anan bana magana kan bauchi ina magana jihohin mu masu rinjaya musulunci in general akwai wani dan uwa da ya taba gabatar da wata fefa a Kano a gabana wani mutumin Gombe fefa ta yake kwarai da gaske ina jin Dr. Ibrahim alkabi ne kowai ya gabatar dangane da abin da ya shafi kafofin watsa labarai musamman ma wato sai ka samu kusan kashi tamanin cikin ɗari na program ɗin da ake gabatarwa duk shakatawa ne kiɗan kalangu da kotso da kutigi da garawa da zaɓe zaɓen nan ne muku labarin sa shekarun jago da wane ne shine kawai a cike an rarraba shi da sangunan da wani karanta duk da wato shirye-shiryen da ake cewa na shakatawa to akwai kuma shirye-shirye na gaske kamar na wahud da kai kamar kiwon lafiya kamar harkar ilimi kamar harkar noma kamar harkar kiwo ya za a wayar da kan manoma ya za a wayar da kan makiyaya ya za a yi kaza su wannan sai ka samu yan kaɗan ne akwai kuma na addini tsantsa to kuma wannan sai ka samu suka zama kaɗan a jihohin mu ma da muke mallakar mu mai kafofin watsa labaran ga yadda muke ballan sana ka je ka ce NTA inugu ko kawai ba ma sai ka je inugu ba ka je nan gudun jihar Benue sai ka samu rabin awa aka baiwa musulmin jihar Benue gaba ɗaya a mako rabin awa a NTA na makurdi kuma rabin awa din nan sai a samu wani ba lalle ba a samu malamin da ku zai wakilce ku sai a samu wani ko ba gidajen malami da katuwar hula da wani katon rawani da menene ya ci goro yana magana ma ba ajin da yake cewa idan kun yi magana ta kawai kafin a program zan nuna hoton Ka'aba kun ji daɗi in an gari a nuna hoton Ka'aba kun ji daɗi amma me aka faɗa cikin minti da biyar. yawanci haka suke mana a kashin su na kudu mun kuma nan gudun cewa zuwa ba su dama in an ba su dama kuma su zaɓo wanda yake mai iya surutun cikin su kawo mun kuma in za ma a sa mana a can gudun sai a zaɓo bala gurbin cikin wasa to duka waɗannan ababai ne da ya kamata musulmi mu kyautata amfanuwa da su mu waye mu san ciwon kanmu a siyasa da addini da rayuwa gaba daya Allah ki gane da mu amma lalle kafar watsa labarai tana da tasiri mai yawan gaske da ya kamata a ce ana amfani da ita wajen yatsa addinin musulunci inda a ce za a sami mutum malami wanda yake mai cikakken bincike kuma idan an zo kamata wata kafa watsa labarai kada ce kawai gata a wani dan wane ne shi ko yana da manya a gari da suke bakin ɗinsa ko kaza kaza ko dan gidan shi wane ne duk ba wannan ake bukata ba waye zai jawabi ya karba al'ummar musulmi sauran a cikin gari yake ko a ƙauye yake sauran a babban birnin jiha yake ko a lokacin gamma yake waye zai yi bayani al'ummar musulmi ta karu a ɗaukaka matsayinta na fahimtar addini din waye zai yi bayani bayanin sa ya karkato zukatan waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci waye zai ci nasarar mafi karancin abu da ake so ka ci nasara dangane da kafiri ka sa masa shakka kan kafirci ko ba zai daure shi da musulunci ba ka jefa masa shakka ya ji shakka ta shige shi matakin farko kenan to kaga dole cin moriyar waɗannan kafofin watsa labarai mu ya zama dole shi yasa ko baya da haka kamar a waɗansu kafashe daidai da banda ma kafofin watsa labarai inda ake amfani da su ba abin nan za ka samu hatta kasa na karatu malam wani yayi lacca kan manufofin shari'ar musulunci ko malam wani yayi lacca ko malam wani yayi hutuba ko malam wani ya karantar ko yayi kaza wani kasar da aka samu wanda kasan ko ba mutum mai malami shi kaɗai zai iya samun canji a cikin wasa wani lokaci ka wani lokaci ya yi bayani da ya kayatar kafin ya sake wani ta irinsa kuma sai an dade sa'a ce da taufiki daga ubangiji wani lokaci ke zuwa mutum ga an yi wa mutum fatahi yayi wannan daga ubangiji subhanahu wataala to irin wannan kasar din da ake ganin A ya su cikin jama'a zai tasiri sai ga wani attajiri ya dauka ya je ya samu kamar malam hanafi din nan yace kasar din nan ina son a buga mun dubu biyu kawai kai mun discount kan yadda kake sayarwa a kasuwa in kana sayarwa a kasuwa naira ɗari to ni kai mun discount ka sayar mun dan da ko naira tamanin da biyar ko naira tamanin ni zan yi dubu biyu in ka ƙara wata dubu ɗin kuma a in ka ƙara wani discount duk lokacin da ka rike kashe ɗaya cikin ɗari ne kuma ina ƙara wani adadi ne kaza sai ka fara mutum ɗaya ya buga kasa dubu biyar kuma ya ɗauki nauyin rarraba shi da jama'a don wani yana nan yana da buƙatar wannan kasa ɗin amma shi bai san yana da buƙatar sa ba hankalinsa baya kan wannan yana kan karka yana kan kwallon kafa yana kan basketball yana kan gidan karuwai da firme yana ganin wannan kasa ɗin in dai ka ga ji kyauta aka bai amma ya sa kuɗi ya saya gara fakitin malboro da da wannan kasa ɗin shi a wurinsa ba yadda za a yi sauraro wannan to kaga wannan sai ka je ka bashi ɗin ya ji wani malamin mu ke faɗa mana Saudiya yace akwai wani makwabcin su yana da ɗaɗan nashi irin samari din nan yan biyu da garin samartaka yana dan shekara 25 zuwa 26 ya fito daga jami'a ya fara aiki yana karban albashi ba abin da ya dame shi da sallah bai damu da ita ba duniya kawai kaɗe-kaɗe wake-wake duk inda aka wata sabuwar waka ta kasar turai ko ta ina ya sani duk inda ake wani rugumutsi na wasanni ya sani idan ka tambaye shi tarihi wa ya dauki wanda tun daga lokacin da aka fara zuwa abin da zai jero maka shekara ta kaza kasa kaza ce ta ci daga shekara ta kaza kasa kaza ce wasannin olympics kuwa ai kasa kaza ta samu gold medal kaza ko wannan ka ta samu kaza duk ya ce wannan tsiyar abin da kawai ya sani kina sa sai ya samu wani kafet na wani malami ina jin Abdul Wahab At-Turairi wani babban mai huduma ne a riyad yana da tasiri ya iya huduma kwarai da gaske ya iya jan hankalin mutane yana magana akan wato ainihin tashin kiyama kafir guda biyu ɗaya akan tashin kiyama ɗaya akan tuba sai guda biyun sai ya samu wa bawa ya ce amma ya fi son ya sauraron tashin kiyama din sannan na tuba yace da ya ba su sai sai sa cikin abin nan motar sai aji shi yarin ke ba da labari sai sai ba aka wata bai taɓa ma tunanin ma ya bada wannan kasa din ba yace sai nan tafiya ta kama ce daga riya daga daga madina zai zai riya sama da kilomita dubu daya kuma a mota zai tafi ya tafi da kasa ɗinsa na waƙe waƙe da ya saba ya sa ya sa wannan kasa ya kare ya sa wannan kasa ya kare tun yana jin daɗi har ma na jin daɗi ya ce ka bari mu zo nan tsogo mai suke ji ya ɗauko wannan tashin kiyama ɗin ya sa kawai irin da ya yi ya ji me ake ji a can wurin kuma shi dai nan ɗin ya isa haka da ya ji na tashin kiyaman nan hankalinsa ya tashi ƙwarai da gaske akwai lokacin da yana tafiya da mota sai ya tsaya don saboda kuka da yake don tafiyantuwa da abin da kasa ɗin ke ya gama jin na tashin kiyama hankalinsa ya gama tashi kawai gani yake shi yanzu dan wuta ne abin da rage kawai ya mutu ya shiga wuta sai ya dauko kasa din nabi da yake maganan tuba da matakan tuba da falalan tuba da yadda idan ka tuba duk zunubin ka Allah zai yafe da ya sa shi ya ji shi kenan sai da ake kenan har yanzu da sauran lafiya daga lokacin yana cikin motar bai ƙara sa ba sai da yayi ilanin tuba ya ce ya ubangiji na yi maka shelar tuba tsakanina da kai daga dukkan abin da ke da wannan kasa dan ya ringa diban sa yana watsar da su a kan titi yana tafiya gina isariya da yace ba inda ya zace sai masallaci na kamsa salawat saura awa ɗaya ma lokacin sallar ya shigo ya alwala shi gana jirin lima to kaga irin waɗannan nawa za ka rayar da wannan kasa din wanda in ka ce zauna wani karatu ba zai zo ba kai yanzu daga nan gurin wani ya zo daga kofar gombe wani ya zo daga ina ne ne wani yana nan nan ne yake dab ko ba zai zo ba ba sa bane ba hankalinsa bai riga ya karkata zuwa nan ba in me za a yi tafi kenan wani ma zai irin wannan karatu in an yawo nasa to an dame shi amma in ba mai gabawa ne to unguwa ta yi kyau to kaga da akwai irin waɗannan mutane to wannan sai ta hanyar haka da'awa take kai musu wani kafin da kaji mai amfani akan wata mas'ala ta addini da wani malami yayi ko a filin wa'azi na kasa ko a najiha ko a tafsiri ko a karatun hadisi ko a menene kaji ta kasa din kai dai ka gamsu cewa yayi to ka iya buga shi biyu uku ba wani ne ba biyu uku ba wani ne ba wani ne irin wannan sai mutane da dama su ta hanyar ka wannan hadisi da muke cikin sa hadisin ummina Aisha Allah shi kare da a gare ta qalat tace qultu ya rasulullah na ce ya manzon Allah alan nisa'i jihadun lafazin alan nisa'i jihadun khabar ne amma ma'anahu al-istifham neman tambaya ana kaddara hamzatul istifhami a alan nisa'i jihadun amma sai aka shafe hamzatul istifhami li'annaha ummul bab domin a cikin adawatul istifham ita alhamza ita ce ummul ba ita ce shugaba ta fi hal karfi ta fi dukkan sauran adawatul istifham karfi don haka duk abin da yake da hali irin nata ya juzu laha ma la ya juzu fi ya halatta gare ta irin abin da sauran adawatul istifham bai halatta ba gare su yanzu kamar kana wa akhawatuha kaga kana ita kana ita ce ummul ba ta fi amsa ta fi asbaha ta fi zalla ta fi bata karfi dan haka yake halatta wani lokaci ka shafe kana din ka shafe ismu kana ka kyale kabar kana shi kadai amma sauran ku sai ka kawo su a cikin zance ina fatan kun fahimta alan nisa'i jihadun ma'anarsa shin akwai jihadi akan mata haka ta bai annabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na'am eh akwai jihadi akan mata jihadul la qitala fihi amma jihadin da babu fada a cikin sa babu zubar da jini a cikin sa huwa al-hajj wal umratu shine aikin haji da kuma umra rawa ibn majah ibn majah ya rawaito shi wa asluhu fil bukhari asalin lafazin hadisin yana cikin bukhari malam ya lamba da kasa yace huwa fihi bi a cikin bukari ɗin lafazin hadisin shine qalat aisha aisha ta ce استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناني بإذن النبي في الجهاد وجنزوا ياكي فقال سيتي جهاد كن الحج جهاد حكومة shine aikin الحج dan me aka ambaci jihadi a matsayin aikin hajjika a matsayin jihadi dan a cikin jihadi akwai wahalar da kai ko ba haka ba to haka a cikin aikin hajjin akwai me wani nau'i na wahalar da kai kuma me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi lokacin da yake jihadin ku shine aikin haji abin nufi mata ba sai sun je jihadi ba ana kafa hujja da wannan hadisi ne bisa ga cewa fita jihadi a wurin mata ba dole bane amma kuma la yanfil jawaz hadisin baya kore halacci idan mace ta sanya kankakali ta ɗauki mashin ga ta rike ta ce za a tafi ba za a ce ba koma gida amma lokacin da ake kururuwar maza ku fito ba za a ce ba ke ma fito don ba wajibi bane a kanta amma in ta tafi don neman zalala ba shi yasa lokacin da bukhari ya kawo wannan hadisi kuma sai bin shi da babin halaccin fita mata yaki ina fata an fahimta ashe ba wajibi bane akan su menene jawab ne jaiz ne in sun gaba masu je in sun gaba masu ke zuwa shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim lokacin ghazwatu hunain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ummu sulaim mahaifiyar Anas dan Malik da wata sharbe ya roƙa a hannunta irin gawa jini na wuce dinnan yace me zaki da wannan tace ga tunan a hannuna duk kafirin da ya ratso kusa ne in farka masa ciki azza Allah jijjiga kai ya wuce ya kyale ta bai ce mai yadda karki mata ba sa jihadi ina fata an fahimta kuma shi yasa waɗansu malamai suka ce wato abinda hadisin ke nufi ba wajibi bane akan su su ɗauki makami su je yaƙi hujuman illa annahu jaza lahunna difa'an akwai bambanci tsakanin aljihadu hujuman wal jihadu difa'an idan an ce aljihadu hujuman ku kai hari wajen kafirai a nan gurin ba a tafiya da mata ko kuma a ce ba dole bane mace ta je amma aljihadu difa'an kafirai sun kawo wari gari in mata sun fito za su kare sai mu ce banda ku sai a ba su dama wannan an riga an shigo garin ku ne kowa ma zai fito ai ce kenan fitar su don a kai hari ne aka ce ba dole bane a kansu amma in an kawo muku hari dan a kare gari a kare abin nan to wannan ya zama wajibi akan ku ya zama wajibi akan wanda take iko a cikin su haka wadansu malamai suka faɗa ina fata an fahimta waɗansu kuma suka ce a abin da yake ba wajibi ba akan su shine yakin amma hidindimu na masu yakin kamar gyara mutane bindigogi gyara musu abin nan wasa wuka wasa takobi ina fata an fahimta da sanya dafi ga da kiboyi a miƙa da kuma dafa abinci da jiyatan marasa lafiya wannan duk wajibin su ne idan ana jihadi su je dan idan ba su yi wannan ba dole maza ne za su yi wa kansu wannan to dole a rage kenan wani adadi na sojojin yaki suna wannan aikin ina fata an fahimta amma idan mata suka tsaya wajen yin wannan aikin dafa abinci kula da mara lafiya wasa wuka gyara harsashi yi wa bindiga sabis zama duk an koya musu wace ce wace ce duk wannan sun koya to kaga za su wassara muku adadin mayakan ya yawaita don sun cike gurbin da in ba da busi ba da maza ne za su ina fatan kuna fahimta da kyau a takaice dai ba wajibi ba ne kan mata daukan mukami don fita su kai hari inda kafirai suke to amma idan sun yi hakan ya halatta sannan idan adadin musulmi ya zanto kaɗan dole ne a fita tare da mata ɗin ya zanto su kuma don su wa musulmi waɗansu ayyuka na dafa abinci da kaza da kaza irin waɗanda na zana don idan maza sun tsaba shi da kansu ba za su iya ba ko kuma za a rage adadin mayaka ina fata an fahimta na ga na daga hannuwa nan wajen me kake so ka ce a an riga an gama shi yasa ba ko rika yin shiru sai ku ji amsar ku za ta zuwa cikin karatu wato dai alakar wannan hadisi da kitabul jihad dan bayyana cewa fitar mata yaki ba wajibi bane ko ba haka ba amma ya halatta manzon Allah kuma ya ce musu jihadin ku shine aikin haji dan shi yaki ba kullum ba ake zuwansa kada mata su ji in an hana su fita yaki gaba daya kuma gashi ba kullum bane ba kenan ba su da wani aiki da za su cike laban wancan na masu jihadi sai aka ce ga aikin haji an gane ku رواه ابن ماجه واصله في البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يستأذن في الجهاد wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman izinin manzon Allah dan ya fita yaki fa qala sai manzon Allah ce ahayyun walidaka iyayenka guda biyu suna nan da rai qala na'am yace eh qala manzon Allah ce fa fihi ma fajahid je cikin su kai jihadi ma'ana da'a da zaka yi musu da biyayya za zaka yi musu shine jihadin ka je kai jihadin ka muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wali ahmad wa abi dawud min hadisi abi sa'id nahwuhu imam ahmad da abu dawud sun rawaito ta hanyar abu sa'id al-khudri kwatan kwatan wannan wa zada sukan ce nahwuhu a larabci sukan ce misluhu idan an ce abu misluhu wanda yake daidai wa daidai da shi idan an ce nahu abin da yake makamancin sa amma ba su daidai wa daidaita ko ina ba kun gane wazada amma a cikin wata riwayar akwai karin cewa irje huma fa in azina maka wa illa fabirrahuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da su irje kuma wajen iyayenka huma nemi izinin su fa in adina laka in har sun maka izini cewa ka fita shikenan wa illa in ko ba haka ba fa birrahuma to ka je kai musu da'a ka je kai musu da'a to wannan hadisi me yake nuna ba malamai suka ce abin da wannan hadisi ke nuna ba idan mutum yana da iyaye guda biyu ba shi halatta ya fita jihadi ya bar su sai in ya nemi izinin su waɗansu malaman suka ce amma in shi kaɗai ne suka dogara da shi amma in ban da shi akwai waɗansu ƴaƴan dan ya fita babu laifi waɗansu malaman suka ce mutlaqan ne sawa'un ban da shi akwai waɗansu ƴaƴan ko kuma babu kowa sai shi wajibi ne sai ya nemi izinin su in kuma sai ya nemi izinin su kafin ya fita ina fata an fahimta tun daga sunan manzo Allah sai je ka nemi izinin su kuma hadisi ne sahihi in sun maka izini ka fita in ba su maka izini ba ka ba ka waɗansu malaman suka ce eh wannan matsala haka take amma yayin da jihadin bai zama fardo ainin ba akan shi wannan dadi yayin da jihadi yake matsayinsa na fardun alal kifaya sojojin musulunci za su tafi adadin da za su tafi ɗin nan sun isa su fuskanci waɗannan kafiran su lallasa su wani ya zo zai karu a cikin su kaga shi fitarsa ba dole bane da in bai je ma waɗancan su isa to irin wannan fitar ce dole sai an yi mai sai an nemi izinin iyaye amma idan jihadi ya zama farbu ainin a kansa sai da kafirai sun kawo hari cikin gari ila gashi sun yi wa gari kawanya anan ba a bukatar wani neman izinin iyaye suka ce domin a lokacin ta tahawwala jihadu ila farbu ain jihadi ya zama mai farbu ainin to haka biyayya ga iyaye ma ainin sai suka ce to amma abin da muke kallo biyayya ga iyaye fardu ainin jihadi anan ya zama fardu ainin to amma lokacin da kake biyayya ga iyaye me kake so ka kare kana so ka kare rai ne ya salwanta kila uba na bukatan abinci yana bukatan gyara masa daki yana bukatan ruwan sha yana bukatan magani in ka tanadar masa da abinci da ruwan sha da magani duk me kake karewa rai amma idan ka fita jihadi me kake karewa addini da rai din gaba daya dan ɗaya daga cikin maqasid na jihadi shine li takuna to wannan kaje kake karewa to da mai kare rai da mai kare kalmar shahada wanne fi kalmar shahada ta fi da haka anan gurin suka ce yayin da jihadi ya zama farda ainu ba sai ka nemi izinin iyaye ba dan ko da kasancewar biyayya ga iyaye farda ainun ne amma jihadi ya fi shi zama farda ainun anan gurin dan wa fil jihadi difa'un an hawzatil islam kariya kake baiwa shingen musulunci iyakokin musulunci amma biyayya ga iyaye kariya kake baiwa rayuka to baiwa musuluncin kariya kuwa shine baiwa rai kariya dai idan an tsare musuluncin zai kware rai din ina fatan kun fahimta a wani lokacin ba sai an bayar da rai din sannan musuluncin ya tsauri domin a cikin jihadi akwai mutuwa da haka mutane ke kinsa tuba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa fa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa fa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun don haka dai wannan matsala ta neman izinin iyaye idan mutum zai tafi jihadi ana magana idza lam yakunil jihadu farda ainin idan jihadin bai riga zama farda ainin ba idan jihadin farmaki za a kawo kafirai can garin su inda suke kuma adadin da zai tafi zai kai farmakin ya wadatar ko ba kai baka shiga ba to haka su malamai suka fassara hadisi amma idan jihadi ya zama farda ainin ta yadda kafirai sun shigo garin ku suna karkashe mutane anan baka bukatar neman izinin iyaye kai sai zaka fita ina fata an fahimta haka kuma sun su malamai suka ƙara bayani suka ce wannan hadisi ana magana ne idza lam yastanfir al imam akwai abin da ke kira al istinfar al mu'minin na musulmi ya kullu da cewa a fito yaki to dole ne dukkan maji karfi ya fito ko iyaye sun izini ko ba su izini ba dan ya kullu tawa gari gaba daya amma idan ya ware wata runduna yace muna son adadin mutum 500 su tafi kuma an samu wannan adadin ko da kai baka je ba daga baya kai baya halatta ka shiga cikin su sai ka nemi izinin iyaye kai ko da ma adadin bai cika ba don kai in baka je din ba za a samu wanda zai cike gurbin ka ina fatan an fahimci wannan matsalar wa an jarir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bainal mushrikina rawahu thalatha an karbo hadisi daga jarir ibn abdullahi bajali Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bainal mushrikina ne kan na barranta daga dukkan wani musulmi da ke zaune a tsakiyar kafirai bai yi hijira ba na barranta gabarinsa na barranta daga dukkan wani musulmi da yake zaune a tsakiyar kafirai wai wannan ku ba karamin aiki bane fa yanzu wani je america ya zauna wani je ingila ya zauna wani tafi belgium wani je faransa wani je ai ba ma irin su faransa su ingila ba ina ana sa musulmi kai wani je denmark wai ai sai ba halika wani ya san wani ce ko yau gurya lawo ala kulli halin abinda dai ake nufi ga mutumin da hadisin yana magana ga mutumin da ya zauna a cikin kafirai karantar da ke primary zai karantar da ilimin boko din tsantsa malaman musulmi shi ma mai makarantar musulmi yaran su iya turancin su iya lissafin su duk abin da za ga sai tarbiyyar addinin su in yan mata ne da gyale da hijabin su an saba musu a can gurin fa da ka kai yarka a kan gyale sai an dake ta dan me ta sa kan ta. dan kwali ba kai ki za a dake yarka dan me ta sa dan kwali a ta dan Allah ta koyawa yarinya ta cire dan kwali ta ajiye shekara shi ba a firamare ta zo ta yi juna da secondary school wata shekara da ta saba tana cirewa lokacin da ta kai shekaru sha tara a duniya sai ka ce ta ɗaura hijabi ta ɗaura. a ita sanar da sun yi ake tankwara shi idan ya riga yana ɗanyensa ake tankwara shi da ya bushe shi kenan kuma ya zaka da shi to abin ta kai ne wai ba mu da kishin da za mu kafa makarantun mu ni abin da nake cewa kullun ga mutanen mu shine ya halatta ka bude makarantar dan ka samu kuɗi ma ko ba dan Allah ba ya halatta mun kuɗi ba halatta ba to ka bude dan ka samu kuɗi dan ɗaya daga cikin abin da ake samun kuɗi yau akwai wannan a ciki da ka bude makarantar bokon a titi mai kyau irin ko cikin a ko kuma dai kusa da wani katin titi ka samu wani wanda wani mayan zane ya ya maka tangame mai irin signboard din nan da kyalekyale su da ware ne magana fata daga ta kare ka tashi waɗansu fulawoyi shikenan kuɗin ba sai ka samu kai wa addinin hidima ka samu kuɗin ba amma matsalar mu shine muna son mu samu kuɗin da mun fara yau shi kuma aikin gudanar da makaranta ba da ka fara ba kake samun kuɗi ba ka samu kuɗi ko nan da shekara biyar ne ko shida ko bakwai amma ba da ka fara ba yaushe za ka samu kuɗi in ka inganta ta ka riga ka mata foundation mai kyau dan yanzu misali idan ka ce ka bude primary za ka bude class 1 A da B kana bukatan malamai na su tsare maka wannan ajin in malamanka suna da hakuri malamai uku sun isa dan duk lokacin da malami bi ke aji ɗaya yana waje wani ya fito daga aji wannan ya shiga wancan kuma sake fitowa za su iya rike makarantar da karfe 8 zuwa karfe 1 na rana a wannan tsari ko karfe 2 na rana a wannan tsarin mataki na primary idan kana son ka yi lawata sai ka sa malamai hudu hudu suna aji hudu suna free suna biyu kai suna aji biyu suna waje to lokacin da aka zo shekara ta biyu ka sake daukan sababbin kashe na dalibai class 1 A da B lokacin wannan ya zama 2 A da B sai ka sake dauko malami hudu sai kawai baka kara sai su rike duka waɗannan ajujuwan ko bi kaɗai ka kara sai ka ga makarantar tana kara faɗi adadin abin da kake ɗauka a kowace shekara wana raguwa na malamai to kuma in kana ba da ilimin mai kyau labarin makarantar yana ta ƙara yaduwa yana ta ƙara yaduwa ko ina da ko ina to da wannan ne ake abin nan sai ka samu cewa su zo garin mu su bude makarantun mu wai sai kuma mu je mu dauki kudin mu kai musu mu ba su kuɗi su kiristantar da ƴaƴanmu ai wanda akwai wauta a ciki ka biya kai da kanka zaka biya a zarewa ɗanka tarbiyyar addini kuma a zare masa hatta koyar kalta ɗinka ma sai sun zage ka wata rana na je CTV ina da program a CTV na je recording sai ga waɗansu yara an kawo su daga irin private school din nan malamar da take tafi da su wata irin NYSC din nan ce iyamura na kalli sunan makarantar na tabbatar cewa ta arna ce to sun zo za su irin program na yara da ake a gidan talabijin za su yi wani wasan kwaikwayo sai ana son a cikin wasan kwaikwayon sakon da suka nuna za su sanar a talabijin din shine wato matsala da ake samu tsakanin masu gidajen haya da masu haya akwai wannan matsala ko babu ana samun matsala kaga duk shekara mai gidan haya ya kara kuɗi kaga ko wannan matsala wannan gaske ne sako ne mai kyau amma da yake sun iya makirci sai aka kawo hoton shi wanda zai fito a matsayin shine mai gidan haya din da dogon riga kamar wannan tare da wando da kuma rawani a kansa shi kuma wanda yake hayar wanda shi ake musgunawa da gajeren wando da shek ka gani za su nuna a CTV Kano amma wanda yake producer din program din ma bai gane wannan tsayar ba ban manta bane Muhammad bin Usman muka ja shi gefe guda muka je muka zagaye shi a wani daki muka musu tsawa muka ce yanzu ku da rashin hankali wannan za ku dauka an riga an yi recording kawai da ake tamu yanzu a yaran din wannan program din zagin mu ne fa cin mutuncin mu ne to wai sai ka samu mu wani irin mutane ne mu to ya iren wannan nawa ne kuma yanzu an ce the best one primary school da cikin private primary school the best one the best one wanda da ake ta ATBU ko ita ce ake ta kaiwa da komowa to ka je ka samu ka ga yadda wannan arnan suke tursasa 'ya'yan musulmi to ire iren su kuma suna nan banda ita ire iren su kuma suna nan da yawa amma abin takaicin shine mu me muka yi me muka yi me muke shirin za mu yi ni ba na jin takaici wai in biya wa ɗana kuɗi ya yi karatu in na yarda da wannan karatun da nake so ya yi matukar wannan karatun da nake so ya zai amfani shi a addinin su da rayuwarsa amma yanzu yawanci mutanen mu in ka zo ko na zo ko kuka zo nan gurin kuka bude yanzu misali a ce a nan gwallaga babban masallacin zuwa an bude private school da suke private mutane za su kawo yansu amma ba za su biya school fees ba saboda ne kai musulmi ne kawai ba za su ba su kuɗin ba laifin ka a wurin su dan bai ka zama musulmi kuma su ba ka kuɗi amma in so kai ƴaƴan sojan arna fa ba ma ba ma ba ma a makaranta za su biya ba sai sun je banki za su je banki ne su biya su taho su je su kai su sun biya kafa a da kuma sun yi da wannan gaskiya akwai sauran aiki a gabanmu mu kuma wallahi aka tsaya za a yi wannan gyaran fa abin mai sauki na jarraba na gani ina faɗa muku ne ta hanyar tajriba ta hanyar tajriba tun lokacin da na dawo daga Saudiya na bude primary boko din ake karantarwa kashi 60 zuwa 65 boko kashi 40 zuwa 45 arabiya musamman kuma karatun alqur'ani kuma kowanne muka ce mu nemi malamin su da ya iya din wanda ya kware a fannin aka sa har muka zo ma mun kai muna yaye yaran muka zo muka bude junior secondary school a kukuce shekarar da ta wuce muka fara yaye dalibai a Kano da aka zo za a yi jarabawa ta science and technical schools board sai muka je muka karɓo forms muka cike muka ce ma za mu shiga bayan jaraba ta zo aka sanar da mu aka nuna mana ga santa taɗin mu da zamu je mu yi jaraba lokacin da muka kai yaran mu a makaranta da hijabinsu da menene ana musu dariya karatun islamiyya ne su kuma nan me kawo su karshe makarantar mu ta zanto ta ɗaya a jihar Kano gaba ɗaya yan arabiyan da ake gani su suka zama na ɗaya a jihar Kano garba ta samun fantakan kan kubuwar ita ta zama na ɗaya yaron da ya zama na ɗaya a gabaɗin jihar kano a makarantar mu yake ko ba makarantar mu a cikin yan ajinsu shine mafi ganganta amma shi ya yi zakara gaba ɗaya a jihar kano ga makarantun arnan duk gasu da su muka zo muka zauna to in za ka yi irin wannan makarantar shawarar da zan bako yanzu akwai wanda zai ke da niyyar wannan makarantar sai ka ci da shi na haƙuri kuma sai kai ba su ne ba sabo kar ka nemi yabon bahaushe in ka ji bahaushe yana ga maka shirme kake ka bari bai zage ka mure tsawon shekara biyu ka jure a shekara ta uku zai zo fara yaban ka amma wai da ka fara abu a makon farko ka zana ta kai alhamdulillah ma'ana sa karfi kake wallahi tallahi ka biye musu akan wata shiriri ta tasu amma ka bari a tafi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ana ta zagin ka kana ta jure ka yi banza da su sai da na duba dukkan da ake biyan kuɗin makaranta a makarantu irin namu a wancan lokacin na shekara hudu biyar akwai wanda ake biyan dubu biyar akwai wanda tama akwai wanda ake biyan dubu shida akwai masu dubu bakwai akwai masu dubu kaza sai na ce to mu zo mu sa namu dubu daya akwai wanda ta aka ce yayi yawa na ce to shikenan a mayar shekara gaba ɗaya dubu biyu to wannan fa dubu biyu shine kuma sai a zo ba za a biya ba kawai wani na ganin da kuna gaisa a masallaci sauran su ina ganin tunda dai ya je ka sallah ya riga ya masa gata ko me yasa ya biya <laughs> dan sa kuma sai ya biya school fees wallahi haka mutane mu suke wallahi wani ina ganin tunda ya je ka sallah kuma kullum an zo karatu yana sahun gaba ya game maka gata yanzu abin da yake karantar da sa da matarsa kyauta sai su lillahi wannan tunanin shi da tutar da musa to sai ne musu fuska shamu sai na haɗa su da yara yan boko su zai karɓar kuɗin idan suka zo suka hayaniya in ce kai ma'aikaci ne ba wai hayaniya za ku yi da mutum ba ko ya biya ko ka kori ɗansa ni kuma ina nan ina jira in ga wanda zai zo ce mu an kori ɗansa a mayar aka yi hayaniya aka yi hayaniya aka kare aka zo aka shiga zage-zage aka ce to dukkanu ba wanda nake jin maganar sa sai Dr. Ahmad ta aka garzaya aka je aka samu Dr. Ahmad shigo kuma Dr. Ahmad ya riga ya san komai wanda ya kai kukan nasa ya ce yaron ka nawa ya ce yara na uku ya ce nawa kake biya a kowa ya ce ayyana yana biyan dubu bibi ne yace to ni zan maka wani gata guda daya kaga da ƴaƴanka ne in za ka biya dubu biyar biyar kowanne daga cikin su nawa kenan dubu sha biyar yace to ni zan baka ba ma dubu sha biyar ba dubu goma goma zan biya ya zama dubu talatin zan baka wannan kuɗin amma ka zauna ka karantar da su da kanka ƴaƴanka ne zan baka kuɗin ka zauna ka karantar da su ya ai malam business din mu sai ya kare kasar mu ta kare ta eh to malam kenan ka san mu da ba muna fahimtar shi malami komai nashi daban a nan kasar mata ta shi daban mota ta shi daban riga ta shi daban komai nashi na karshen kasar da zaran ya dan yi sama sai a ce to gona wani irin malamai ne kuma to ba za mu taɓa fahimtar addini ba sai mun gyara wannan fahimtar malamin addini yanzu dan Allah idan aka dauka malamin addini zaman to shine karshen ci baya to wanda yake waje zai shigo ya zo ya kalli wannan ya ga shekarar shi talatin yana limanci a cikin addinin amma shi nan gurin riga sabbin maho dan Allah zai shigo zai ce kai wannan abu shi ne daɗe ba kuma shi ne a gaba ni ban da tara zuwa sahun baya ya halin Allah ganar da mu amma dai dan Allah a samu masu zuciya su kakkafa wannan makarantun private su kakkafa kuma su samu zakakuran malamai kuma su yi haƙuri su yi haƙuri su jure dukkan wani wulakanci wanda duk yazo da zage zage yi kokarin kai masa bayani in ya ki fahimta yi banza da shi kawai kaida da ɗauka kenan duk wanda yazo da hayaniya zan zauna da shi in masa bayani in ya fahimta shi kenan bai fahimta ba zan buɗe littafin in ci gaba da karatu yana hayaniyarsa ina karatu na ya gaji ya sa shi kenan da aka yi wannan aka saba shekara uku hudu shi kenan sai aka saba ina ji shekara daga shekara biyu zuwa yanzu ba wanda ya zo kawo mun kuka akan cewa makaranta kan ɗansa kaza kaza kaza kaza saboda ya riga ya san ka'idar da na tafi ita kai sai dai a yi zage-zage a yi hayaniya kuma ina ji kuma ina ganka kuma za mu gaisa kuma in rike hannun kan ki saki da wuri na ne dai na gane kai ne ka zage ni tun nan da bana وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه وعن عبد الله بن السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو رواه النسائي وصححه ابن ماجه فصححه ابن هبانك نعم an karbo daga Abdullahi dan abba zai ce manzon Allah ce la hijrata ba'da al-fath babu wata hijira bayan bude makka abinda ake nufi da al-fath bude makka kenan walakin jihadun wa niyyatu sai dai akwai jihadi sannan kuma akwai niyya to da wannan hadisin ne waɗansu malamai suke cewa ashe hijira ba wajibi bace ba waɗansu kuma suka kafa hujja da hadisin ɗazu kan cewa ashe hijira wajibi ce kun gane don hadisin ɗazu ya ce ana bari min kulli muslimin yuqimu bainal mushrikin na barranta daga dukkan wani musulmi da yake tsaye da yake zaune a tsakiyar kafirai wato tunda manzo Allah ce yi bara'a da mutum shin zai bara'a da mutum idan mutum idan mutum ya bar musahabi sai idan mutum ya bar mai wajibi to ita ce hujjar malaman da suke ganin hijira wajibi ce wannan kuma da yace la hijrata ba'da al-fath sai wadansu suka ce to kaga wannan ya nuna ba kafin bude makka hijira wajibi ce amma bayan bude ta kuma ta zama ba wajibi bace ba ina fatan kuna fahimtar matsalar amma a gaskiyar zance ya yan uwa hijira ta mutum ya tashi daga garin da yake ya je wurin manzon Allah a Madina ya tare a can gurin wajibi ce wannan hijiran kafin a bude makka amma daga lokacin da aka yi fatahu makka sai zanto wannan hijira din ba wajibi ba ce wanda ya ga dama ya zo wurin manzan Allah wanda bai ga dama ba ya zauna a garin su ko ƙauyen su inda yake to amma bayan manzan Allah ya bar duniya dukkan wanda ya musulunta ko zama ya kai shi wani gari inda mafi yarin jayan mazauna garin ba musulmi bane ba ko ya musulunta a garin da yarin jayan sa ba musulmi bane ba kuma ba zai iya samun yancin aiwatar da ayyukan addininsa ba to shi ma wajibi ne ya hijira zuwa dukkan wuri inda zai iya yin addininsa sawa'un wannan garin amirin mu'minin ne a garin ko kuma a'a gari ne na mafi yarin rinjaye musulmi shi kuma yana ga inda su musulmi din sun zama minority to wajibi ne ya tafi inda musulmi suke da yawa don ya samu damar yin addininsa ina fatan kun fahimta wato wannan magana a haka ita ce za ta fi haɗa kan dukkan dalilai ɗin domin za mu zo mu ga waɗansu wurare waɗansu sun yi musulunta ba su yi hijira ba manzon Allah ya kyale su kaga wanda suka ce hijira wajibi ce sai a ce dan me manzon Allah ya kyale waɗancan ina fata an fahimta to kuma za mu zo mu ga waɗansu ayoyi suna zargin wanda ya mutu a cikin kafirai bai hijira ba innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جنة إلى to kaga annan aya na nuna waɗanda har mutuwa ta zo musu suna garin da kafirai suke ciki kuma sun fi su yawa ba sa samun ikon aiwatar da addinin su da su yi hijira ba har mutuwa ta zo musu to mala'iku za su karɓi rayukansu ne alhalin su azzalumai ne a lokacin saboda rashin yin hijira din zalunci ne kuma kalu za su ce da su fi kuntum a wani yanayi ko kasance me ya hana ku fita ku hijira kalu sai su ce kunna mustadafina fil ard mun zamanto an na mu ba da karfin fita ba mu da ikon fita me yasa ba ku addinin ku a zahiri ba za mu iya bayyana da addinin mu ba dan za a cutar da mu qalu alam takun ardullahi wasi'atan sai sai kasar Allah ba ta da fadi da yalwa fa tuhajiru fiha ku samu dama ku hijira a cikin ta kuma sai gagara haka malaiku za su zargi su da wannan zanta to kaga idan muka dauki wannan ayar sai mu ga shi hijiran wajibi ce idan muka kalli waɗancan waɗanda waɗansu ma sun musulunta suna garin su kuma annabi ya kyale su a garin nasu ba tare da abin nan ba amma ya ce dai in an zo ku mutanen gari kuka yaƙi kuka je kuka samu ganima ba nan zai kuma wadancan ba kaga sai mu ba shi hijira kuma ba wajibi bace ba don haka dai hukuncin hijira a jumlace a takaice ya uwa lokacin da duk mutum yake zaune a garin da bawa wa samun daman aiwatar da addininsa za a yi masa gurgunawa mai tsanani ko ta baya zuwa ga rasa ransa ko kuma gaba ɗaya sai dai in ya daina addinin kawai ya bar imanin zuci ga wani gari kuma zai iya zuwa inda zai iya yin addinin nasa sama da nan to ya zama wajibi ya tashi daga wannan garin ya je wancan garin da zai iya yin addinin sa wannan hukuncin yana nan tabbatacce har ya zuwa ranar tashin kiyama baya canjawa ina fatan kun fahimta amma hijira da ake cewa babu ita bayan an bude makka ita ce ta mutumin makka ya bar makka ya je wurin annabi a madina to yanzu bayan bude makka makka ta zama garin musulunci wa zaka gujewa ba dole bane mutumin makka a ce sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ce la hijrata ba'da fatih walakin jihadu wa niyyatun yace amma jihadi yana nan sannan niyya tana nan shi suka ce menene amfanin kawo kalmar jihadi da kawo kalmar niyya suka ce domin da hijira da jihadi ababai ne guda biyu wanda yana wajabtar wa dan adam mufaraqatul awtan mutum ya bar garin su ya bar kasarsa a hijira zaka bar kasarka to haka a jihadi ma za ka kasarka inda ya ce babu hijira ya shiru to sai wani ya dauka ko ma wani hali na barin gari babu shi auren shi daga dole ka zauna a garinka amma da manzo Allah ya kore barin gari da nufin hijira sai kuma ya nuna ana iya barin gari dan me dan jihadi sai kuma ya ce wa haka ana iya barin gari don dukkan wata niyya ta gari sawa'un niyya ce ta zuwa neman ilimi sawa'un niyya ce ta zuwa fatauci dukkan wannan niyoyi ne da ya halatta ka bar garinka zuwa wani gari dan saboda su ina fatan kuna fahimta shine walakin jihadun waniya muttafaqun alayhi malam yayi lamba da kasa yace ai la hijrata ila makkata li'annaha ba'da al-fath sarat dar islamin tuqamu fiha sha'airuhu yace ai abin da ake nufi babu hijira a je makka domin bayan an riga an bude makka makka ta zama garin musulunci ana tsayar da ka'idojin addini da ayyukan addini wa tusanu fiha huququl muslimi wa karamatuhu a makka ana tsare haƙoƙin musulmi da karamcinsa bayan an riga an bude ta amma ayu baladin akar la takunu al-izzatu fi halar musulmin amma dukkan wani garin da musulmi ba su da karfi a cikin sa wala tuqamu fiha hududullah ba a tsayar da haddin Allah ciki wala yu'maru fiha bil ma'ruf wala yunha anil munkar ba a umarni da kyakkyawa ba a hani daga mummuna wajibun alal musulmi an yuhajira minha ila baladin islamiyyatin fi ha zalika ya zama wajibi ga musulmi ya bar irin wannan gari ya tafi wani gari na musulunci wanda a ciki zai samu dukkan waɗancan ababai na umarni da kyakkyawa hani daga mummuna tsayar da dokokin Allah karfafar musulunci wa ya amanu ala dinihi min dan ya aminta akan addinin sa ta yadda ba a fitine shi ba hadisi na biyu na Abu Musa ya ce yace manzon Allah ya kafan man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaƙi domin kalmar Allah ta zanto ita ce mafi ɗaukaka to wannan ya yaƙi don Allah kenan to amfanin kawo wannan hadisin a cikin kitabul jihad don a nuna jihadi yi wa sai da niyya ga dukkan mutumin da yake neman baba ga dukkan mutumin da yake son lada sai da me sai da niyya niyyar ka kuma tojin jihadi ta zanto don kalmar Allah ta ɗaukaka wannan hadisi ma ya kawo shi ne a gutsare amma in ba haka ba wannan ya tambaye manzon Allah yace ga mutum yana yaƙi dan riya ga wani yana yaƙi don jarunta ga wani yana yaƙi don neman ba wane ne a cikinsu yake yi don Allah sai manzo Allah ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya wanda ya yaƙi don kalmar Allah ta dauka shine kawai yake don Allah amma wanda ya darne ba ya da lada wanda ya dan kawai jarinta a ce masa jarumi ko kaza shi ma ba ya da lada ina fata ana fahimta to a nan gurin sai malamai suke kawo wata mas'ala ita ce mas'ala ta tashrik asalin niyya ya kamata mutum ko in ce ya waje mutum ya yi niyyar jihadi dan dan Allah to amma sai ya kasance yi niyyar jihadi dan ka samu lada a wajen Allah yi niyyar jihadi kuma dan ka samu ganima ka hada ba biyu cikin niyyar ka jihadin yayi ko bai ba ga waɗanda suka yi shiru su ba ruwansu wato dai a zuci sun ce Allahu a'lam ina jin haka suke nufi yayi to wanda ya jihadi don Allah kuma sai ya gwama niyyarsa kuma yana son mutane su yaba masa ko yana son mutane su yaba masa na farko dai duk mutumin da ya yi niyya don Allah kadai wannan ko shakka babu yana da lada duk mutumin da ya yi niyya don ya samu lada wajen Allah sannan kuma ya samu ganima suka ce yana da ladansa yana da ganimarsa ba abin da zai hana musu lada musamman ma in ya zanto makasudinsa da karɓar wannan ganimar daga hannun kafiri ba wai dan shi kawai ya kudance ba dan kafiri ya kaskanta ka sa ko kaskance ka ga dukiyar ka kawai a hannun wani to yayi haka dan kafiri yayi mai ya ji haushi to shi ma wani abu ne na samun lada shi karan kansa wannan din dan Allah ya ce wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajra ba yanda za a yi su musguna wa kafirai kowane irin nau'i na musgunawa ce sai an ba su lada akan haka in ka kwace dukiyarsa ba ka musguna masa ba to zai ji ya kaskanta to wannan kana da lada in kai dan Allah sannan zai iya yi wa mutum yana son ganimar dan idan ya samu kuɗin ya zo ya gina islamiyya ya gina gidan marayu ya gina masallaci ya sai waɗansu bindagogin ya ƙara ajiyewa don idan wani jihadin ya taso yana bulada ko ba bulada lada ba ko shakka ba bai da lada wannan to wannan ake kallo to amma wajen mutum ya samu a ambace shi fa to nan gurin waɗansu suka ce idan yana nufin a ambace shi da alkhairi bayan mutuwarsa yana da lada amma idan yana nufin kawai a yabe shi dan a koda shi a duniyance ba ya da lada suka ce domin yaban mutum da alkhairi ba mutuwarsa ɗaya ne daga cikin abin da manzon Allah ya nuna cewa ana alamar kyakkyawar cikawa ɗaya kenan ga annabawa da kansu sun yi addu'a su samu wannan an gane ko annabi Ibrahim ya ce waja'al li lisana sidqin fil akhirin waja'al li min warasati lisana sidqin fil akhirin wanda za su zo karshe duk su ta yabona <laughs> annabi Ibrahim ya rike wannan wato ba wai ya dan mutane kawai sai ba ba a'a dan ka samu yabo daga mutanen kirki yaban da zai ja su zuwa ga su yi maka addu'a wannan ita ce munafarka wannan ba tana buladan ka bai kore maka bai rufe maka jihadin ka ba amma idan kawai dan ayi mutum a ce kai wani ai jarumi ne ba dama ai kaga da ya haka ya riga kashe arna ya haka to wannan ya kasin ta nan amma a tuna ka dan ai maka addu'a ta gari bayan mutuwarka sai kake son wannan wannan kana da lada bai rufe maka ladan ka wajen Allah ba ina fatan kun fahimta wannan hadisi ko na Abdullahi as-Sa'idi as-Sa'di wato daga cikin banu Sa'ad kenan قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو yace hijira ba za ta yanke ba matukar akwai abokanan adawa ana yakar to wannan hadisi nayi na bi na bi in binciko yadda ya inganta sai ban same shi ba sai na samu wani mai kama da shi wanda na samu din shine wanda manzon Allah ke cewa la tanqati'ul hijratu hatta tanqati tauba hijira ba ta yankewa har sai tuba ta yanke wala tanqati'u taubatu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha hijira ko a tuba ko ba ta yankewa har sai ranar da rana ta hudu ta yamma to kaga dai abinda muke so wancan hadisin ya bamu shine hukuncin hijira yana nan dindindin wannan ya bamu har da ƙari da haka wancan ni ba zan iya cewa ya inganta ba amma wannan wanda na kawo muku ina da tabbas sai ingantacce ne ina fata an fahimta yawa um hijira kuma ya uwa iri biyu ce akwai hijira min darul khawf ila darul amni akwai hijira min darul kufri ila darul islam ta zama kashi biyu kenan hijira ta farko daga gari da kake cikin tsoro ɗarɗar zuwa ga garin da baka da wannan tsoron hijira ta biyu kuwa daga gari na kafirci zuwa ga gari na musulunci ita wancan hijira ta farko ta barin garin da kake zaman tsartsar zuwa ga inda baka yi da irin wannan zamani irin ta ce musulman farko suka yi daga maka zuwa hijira daga maka zuwa habasha don a lokacin maka garin kafirci ne habasha ma garin kafirci ne ai ba garin imani bane ba amma a makka akwai zaman tsoro da tsartsar da ake ciki dan kafirai suna wahalar da su a can gurin fa ga shugaba adalin da baya zalunci wato sarki ne wanda baya zalunci baya da zalunci wani da haka manzo Allah ce ku tafi habasha akwai sarkin da baya da zalunci a wurinsa amma nan maka ko babu sarkin ballantana a hana zalunci ba shugabanci kawai ana zaune ne kowa yadda ya ga dama ina fata mun fahimta ashe kenan ta iya yiwa ga wata kasa ta kafirai ce ga wata kasa ta kafirai ce kasan nan akwai wani bangare na yancin addini da kuma wato tsaro gare ka kai musulmi sama da waccan kasar to sai ka baro waccan da kake cikin tsoro zuwa ga wadda baka cikin tsoro to wannan hijira ta farko kenan wannan fa idan ana magana duk kusa da kai babu kasar musulunci ko ina duk kafirai din ne sai ka tafi inda yake dama dama to amma idan gagari na musulunci gagari na kafirci to dama sai ka bar na kafirci ka tafi na musulunci to anan ko malamai suke kawo wata matsala wanne ne garin musulunci wanne ne garin kafirci waɗansu malamai suka ce garin kafirci shine garin da ake aiki da dokokin da ba na Allah ba ko da waɗanda suke cikin musulmi ne <laughs> aiki sabo ke garin musulunci shi ne garin da ake aiki da dokokin Allah kala Allah kala Rasulullahi ko da majority din garin kafirai ne amma ana aiki da kala Allah kala Rasulullahi wato kaga su abinda suka kalla tsarin da ake mulkar gari da shi su kuma waɗansu malamai abinda suka kalla majority na mazauna garin mafi yawan mazauna garin suka ce garin musulunci garin da mafiya rinjayensa musulmi ne ko da kuwa dokar kasar ba musulunci bace ba garin kafirci garin da mafiya rinjayensa kafirai ne ko da dokar kasar ta musulunci ce dan Allah tsakanin nan ka'idojin guda biyu ce za ta fi gaskiya garin musulunci shine garin da ake aiki da dokar Allah wannan shine gaskiyar wance to matsalar shine idan ka faɗi wannan sai a ce to ka kafarta dukan musulmi domin idan matambaye tambaye ka Najeriya garin musulunci ne ko garin kafirci ne sai ka bada ansar ne <laughs> da nauyi ka kalla gaba ɗaya ka ce garin kafirci ne idan ka ga taron masallata din Eh. eh to kaji wannan ka akwai hikima a cikin maganar malam Abubakar da Allah jikan sa fara gafara yace kahira kasa ce amma da musulmi da yawa a cikin ta <laughs> wato dai duk wannan na nuna mana yan uwa cewa ashe in dai za mu bi addini sau da kafa akwai aiki a gaban mu akwai gyare-gyare da yawa da zamu hadisi na karshe da zamu tsaya a kansa dan na ga shi baya da tsawo sosai na gaban sa ya fi tsawo sai mu tsaya a kan shi dan gajeren hadisi ne wa annafi an karbo daga shine maula bin umar yace qala a gara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala bani al-mustalaq فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وأصاب يومئذ جويرية وفيه وأصاب يومئذ جويرية أنكر أود جنافع يتي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai hari shine azara ya kai farmaki ala banil mustalak akan kabilar banil mustalak wanda yake wani yanki ne daga cikin babbar kabila ta kuza'a al-kuza'iyyun manzon Allah ya kai musu hari ya yake su wa hum gharruna alhali suna cikin gafala ba su san zai zo ba fa qatala muqatilatahum ya kashe sojojin su na yaki wa saba zarariyahum ya matan matansu a matsayin kuyangi nafi yace haddasa ne bi zalika abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ne ya bani labarin wannan hadisin dan ni bana na akai tunda shi tabi'i ne ba sahabi ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim sura wa fihi ibn hajar yace a cikin hadisin wa saba yawma yazun juwairiya a wannan ranar manzon Allah ya samu juwairiya bintul harith to um, wannan hadisin amfani zuwan shi cikin babin jihadi shine shin za ku yaƙi kafirai kafin ku fara gabatar musu da da'awa ko sai bayan kun gabatar musu da da'awa ban fara kiran su ba kawai sai mu yaƙe su ko kuma sai mun kiraye su sun kiji sannan mu yaƙe su to a nan gurin manzon Allah ya kai musu yaƙi wa humgaruna suna cikin gafala ba su san ma zai zo ba <laughs> ina fata an fahimta to menene an sa game da wannan ina ji in mun gaba da hadisin da yake bayan sa da kuma waɗansu hadisan da ke cikin babin sai mu fitar da sakamakon gaba daya wannan kuma sai a yammacin gobe dan Allah ya kai mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ko takaddu guda uku kawai aure na ban galib wata dai dai ce kawai tambaya amma sauran ina karanta su kun mai tambayar daga bangaren mata ne tana cewa mun ji kasar ɗinka da kai bayani na bi ta zaizai wanda ke nuna irin abubuwan da ya kamata mace ta yi don ta sami shiga a wurin mijinta kamar abin da ya shafi kwalliya da su kunshi da kitso da sauran abubuwa da ka faɗa ta ce to wallahi kusan casa'in cikin ɗari na waɗannan ababen ina yin su amma kuma har yanzu mijin ya juya mun baya abin yana damuna zan yi ma wani abin na kwalliya ya gani ya ba ma sai ya kamar ma ban yi ba babu ruwan shi shi kuma abin yana damu na kwarai da gaske ta yadda baya nuna karfafa ta kan abin da nake yi a gaskiya wannan ba daidai bane bakan tsakani da Allah akwai lokacin da muke mu maza wanda ya kamata mu gyara kuma gyarawar da zamu yi zai taimaka wajen su kan mu karfafa gwiwarsu duk mace idan ta yi ado ka'idarta tana son ta ji an ce ta yi kyau in kai kake faɗa sai ta je inda za a faɗa ko ta daina ko kuma ta je inda za a faɗa wanda kai duk a ciki kowanne illa ne gare ka domin idan ta daina yin adan kai ne kuma da ka daina ta riba inda za a faɗa ba su bukatar ta yar uwarta mace ta faɗa ba wani namiji ya faɗa mata to wa kin kyau to dan girman Allah akwai wulakancin da ya wuce wani ya kalli matar kai ce kai ki kyau ai ya ga mutum mutuncin ka ko ka sani ko baka sani ba ko abu farki ina jin ka ga wannan zaka jawo shi to yawanci haka ɗabi'ar mace take kuma da nassin qur'ani ita an tashi ta ne cikin abu da a amun yanasha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghayru mubin ba haka yi ba kyau a kai ba musu dan ka fara gwiwa su ne kuma za ka sa gobe ta sake kenan jibi ta sake ababai da dama waɗanda suke bukata ne na ya mace banda tuwo banda ruwan sha banda ɗakin kwana wanda su ma mace na bukatar su ko bukatuwar ta zuwa gare su ba su kasa bukatar abincin da za ta ci ba irin a yaba mata irin kai karfin hali duk da cewa waɗansu zan ba sa iya yi ce gaskiya ina son ai ta san kana son ta yau shekara na kuna tare ba biyar ko shida ko bakwai ba kar ka ɗauka wannan kalmar tana tsufa wallahi tallahi ba ta tsufa a wurinta wannan kalmar tana nufin wani abu kuma ka faɗa ka gani irin murmushin da za ta yi wallahi ko kawai ka zura mata ido da kake kalmar ce wallahi kawai tunani nake lallai Allah mun baiwa da ya ba ke <laughs> kuma wallahi duk duniya yanzu kai ne mutum a wurin ta duk sauran mutum mutum ne kai kai ne mutum irin wannan kuma ke ke sa wata matar ta mukalewa miji kaji Allah ta zagin ta a dangi ita wannan dadi miji komai miji ya hana ta kaza komai bibi ta nan wurin ita ta san ne take samu ko ne ba ku sani ba to dole sai kai karfin hali wajen wannan dole akwai kewa da mutum ya kamata ya dauke wa matarsa ka sani fa tana zaune cikin gida ba ta ganin kowa sai kai ba ta da izinin fita sai dan kai to ita ma mutum ce tana buƙatar abin da sauran mutane suke so kuma kai ya kamata duk wannan bukatun da za ta bukata kai za ka biya mata wannan bukatar da in baka biya mata ba dole tana bukatar wani biya mata wannan bukatar yadda ka san in za ta in ta ji babu abinci za ta tashi ta je makwata ta nema don bukatar abinci ta kama ta in babu ruwa ka ki kawowa za ta je makwata ta nema don bukatar ruwa ta kama ta to haka dukkan sauran bukatu da take bukatar su a wurinka in babu wannan za su je wani wuri ta nema in kuma har tsoron Allah ta ya hana ta je wurin wani wanda zai ce da ita tana da kyau ta je wurin wani wanda zai ce da ita wallahi ina bala'in in ki ta je wurin wani wanda zai taba ta ko ka dinta in tsoron Allah ta ya hana ta wannan to ko dai ka kashe ta cikin bakin ciki ko kuma ta nemi auren ya mutu to wannan kuma babu riba a ciki kai aurenka ka to dole don haka dole sai mun jure wani namijin kawai abin da ke gani idan ya wuce fa ne a gida ya gama ya kawo buhun shinkafa ya kawo buhun gero ya kawo buhun masara ya kawo dawa ya kawo wace ce sabulun wanke sabulun wanka duk ya kawo ya aji idan ya wannan ya riga ya gama yana tafiya yana shan kunu yana ba karki masa magana za a yi bala'i ne ban kawo miki ba duk wannan ababen da ka kawo da gero da dawa da masara dama can a gidanta ana bar ba wani sabo da ka bata a yau ta koma gidansu za a ci gaba da bata a yau in ka hana ta makwata na iya bata akwai wani abin da kai kadai za ka yi kuma ka ki ina jin duk kun fahimta saboda ka ya kamata mu ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama suna zaune da ummu na Aisha ruwa wanda idan aka fara kofi idan ta fara sha ta ajiye sai manzon Allah ya dauki kofin sai ya sa bakin sa daidai inda ta sa bakin ta ya sha ai wannan yana nufin mana abu manzon Allah da kansa a matsayin shi na shugaban halitta kashi umu da Aisha tana cikin taunar kashi ko tana tsotsa ce kashi rage mun rage mun sai ya karba sai ya guguyi kashin daidai inda ta guguya ya shi ka taba dan tsana wannan kai a gidanka ita ma matar ka ta dan ji ka mayar da ita mutum idan ba ta burge ka faɗa mata abin da za ta yi ta burge ka magana ce ta gaskiya a gaskiya ni ina ganin da zaki kaza da zaki fi burge ni in mai hankali ce za ta yi ni ina ga da zaki fi kaza da zaki da zaki rika yin kaza da zaki fi dauke mun kewa faɗa mata matar ka ce babu wani jabi a tsakanin ku to amma idan ka tsaya kana da buƙatar wani abu ita kuma bata iya ba wata shashi mai maka a waje to a nan gurin ya zaka kenan ka faɗa mata mana ita yi maka ko menene tunda da ubangiji ta Allah ga halatta maka matar ce an mayar da ita kamar gona kai kai ne mai shukar kuma kai ne mai na'urar noma din nisa'ukum harsun lakum fa'atu harfakum ito haka ubangiji ta Allah shar'anta maka to ina ga wannan yana da kyau wato gaskiya mu ji tausayin su kuma mu rinka kula da wannan duk wanda ta yi aikin kirki a yaba mata kamar da in ta yi ba daidai ba kuma za a ja hankalinta a faɗakar da ita ta hanyar da ta dace to idan ta yi aikin kirki kuma sai a yaba mata a ƙarfafa gwiwarta yadda za ta ci gaba da ɗorewa ɗin a matsayin abin nan mutumin kirki eh akwai lacca da nake idan mata din sun yi tarbuta wasiƙa waɗansu ma telefon daga nan bauchi waɗansu daga abuja waɗansu daga kaduna daga maiduguri cewa to kai bi ta zai cewa ga abin da mata za su yi wa mazajen su to kuma yaushe za ka yi na mazan su me za su yi wa mata yanzu a gaskiya na fara rubuta lecture ina jin na kusa kaiwa karshen ta insha Allah idan lokacin da ya kare za a ji ta idan na gama rubuta ta akwai abubuwa da dama waɗanda gaskiya da rabin cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba magidanci ilimin manzan Allah wallahi ko mutum ya kwatanta wannan rayuwar zai ji daɗi kwarai da gaske mm. kai kanka za ka ji daɗi a zaman ka da iyalin naka ba ma za ka gane ita kanta matar ni'ima ce a gare ka ba sai ka fahimci wannan ba za ka gane wannan ba Allah fahimtar da mu wannan kuma tana neman shawara ne kan cewa ya kamata a ware wata rana da za a yi bayani akan hukunce-hukuncen jinin haila saboda su mata suna fama da wannan matsalar kuma wani lokacin ma sukan samu saɓani tsakaninsu da mazajensu su su ce bazan su ce kuma duk karshe sai gama ganar kila an gina ta ne kan abin da ba ne sahihin zance ba wala Allah daga bangaren su ko daga bangaren mazan dan haka me zai hana ayi lecture kuma musamman a irin wannan lokaci na magariba a ware wani lokaci ko da nan gaba ba lalle ne a wannan zuwan ba dan ayi wannan lacca dan amfanin duka bangaren maza da mata ina jin na ta yin wannan lacca a ne da rana wani lokaci to sai dai ba lalle bane ya zanto kila kafir din ya duwe da zai amsa bukatar mutane ko ya kashe musu kishin wasu game da matsalar baka insha Allah zan duba yiwuwar haka a lokaci na gaba wannan kuma wani ɗalibi ne daga nan ATBU yake ba da shawara gare ni to ko abin da ya kan karfi na wannan tun da nasiha ce ke mun to amma inda na gamsu cewa ina da laifi da ba kai to akwai abin da kila zaka ji kai baka da laifi to amma kuma kina lokacin zaka ji baka da laifi amma mutane suna ganin ka da laifin baka sani ba me yawa abin da ke yake dukan ku kuna gani ku ji tsoron Allah farko koyi mu shi abin da yake cewa shine um, yana ganin akwai rashin jituwa mai tsanani wanda take nema ta zama matsala tsakani na ni da wani malami ne ya ambaci sunansa nan ni ba zan karanta muku sunan shi malamin ba amma dai ya faɗa cewa ina da rashin jituwa mai tsananin gaske tsakanina da wannan malamin kuma wanda wannan rashin jituwar takan kawo wa da'awa matsala mai yawan gaske da haka yake ganin zai bi ta wurina dan a same da za a shawo kan matsala din to ni abin da nake so in sani dan Allah kun san ina da wata rashin jituwa da wani malami a nan Bauchi ka san akwai wani abu guda daya ku gane ku gane wani abu bari in faɗa muku dan ku gane ta iya yiwuwa ina da rashin jituwa da wani ni na san ina adawa da shi shi ya san yana adawa da ni har ya bayu mutane sun sani wannan daban wani yana adawa da ni ko yana fada da ni ni ba ma na tunaninsa gaba ɗaya a cikin ajandata idan aka ce wani yana adawa da kai yana fada da kai kai kai kuma baka ɗauke shi a matsayin komai ba sai mai ba da labari ya je ce kuna fada ya maka adalci ba a rasa irin wannan kamar yanzu anan a ce wani yana faɗa da ni wanda ni ban damu da shi ba a Kano ma kuma akwai irin wannan a cikin yan uwa malamai wanda ni ban damu da shi ba a Maiduguri akwai irin wannan a duk inda nake zuwa ina karantarwa ina wa'azi bana rabuwa da irin wannan to ni idan har mutum ya idan mutum ya dauke ni a wannan matsayin ni nakan yi kokari ba zan dauke shi a wannan matsayin ba domin ni zan iya lissafa ababen da aka yi na shiga haƙƙi na akwai lokacin da har shiga haƙƙin iyalina na an yi dan adam ne ina damuwa da kowa ke damuwa in kuma na ga dama ina da mataki da zan dauka matakin kuma ya tasiri ta fuskar da duk na ga dama in hayaniya ce irin wannan tawazi ni ma zan iya yin hayaniya irin tawazi amma kuma kokari idan kai shiga wannan hayaniyar kuma ka to da suka bar ayyukansu suka zo don su saurare ka baka yi respectin din tunaninsu ba ba kuma ka kimanta lokacin da suka baka ba dan ba sun zo maka ba dan hayaniya sun zo maka dan sime daga lokacin da ka bige da wannan ka riga ka cuce su to ba dan ba wai dan ban iya hayaniya ba ko wace ce da sauransu ake barin hayaniya din a'a mutum ya kalli wannan ya kalli kuma eh, ya kamata kullum mutum ya kara shekaru kuma ya kara zama da dattijo kuma idan mutum yana kara ilimi yana kara nazari kuma ya kara samun nasuwa bai kamata kuma ana kara ilimi ana kara samun shekaru kuma ana kara ci baya akan ko wauta ko rashin hankali ko zage-zage ko hayaniya ba su nake ganin wannan ba zai taimaka ba to ni da yana da irin wannan wanda za su yi ko su yi adawa da ni ko su ga na tsare musu gaba wani kuma ya cewa ni na hana a saurare shi kila inda bana nan da za a saurare shi ta akwai irin wannan ko a nan ko a Kano ko kuma a Maiduguri ko a abin nan wake da suna Kaduna ko dukkan wani wuri da nake zuwa ina karantarwa to amma kai da mutum na san yana wannan fada da ni ne kawai dan yana ganin ni na tsare masa gaba ko na hana a saurare shi ko ba dan ni ba da an kimanta shi ba dan ni ba da an girmama shi da bana nan da shi ne kaza to na riga na san adawa ce wanda ya gina ta kan hasada ba adawa ce tana yi masa laifi ba inda na masa laifi sai ya fada ko in yadda ne ko in kiyarda in na kiyarda kuma dole in yi bayanin da zan gamsar da shi ban yi laifin ba in kuma na yi sai in ce na yi Allah baka hakuri ka yafe sai ne kuma ba shi kenan duniya ta riga ta wuce duka duniyar na wuce to amma idan mutum fa yana adawa da kai dan kawai yana ganin ka tsare masa gaba ko dan yana ganin kaza ko dan yana ganin kaza wannan tana daga wani yake cewa kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka min hafadi dukkan adawa a duniya ana fatan wata rana a nemeta ta arsa amma duk wanda yake kinka kawai dan yana maka hasada to ba yadda ka iya da shi zaka fada ruwa ce ka tara mana da kura ba yadda ka iya